Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina ɗahiru mai shanu ce tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 27 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ce Amurkawa ba su da tsaro karkashin jagorancin Joe Biden. Hukumomi a Najeriya sun ce za su buɗe tashoshin jiragen sama don zirga-zirgar fita da shiga ƙasar. Haka kuma wata kotu a ƙasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar afuwa ba a nan gaba. Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da caccakar tsohon ministan harkokin sufurin sama Femi Fani Kayode duk kuwa da cewa ya bayar da hakuri kan zagin wani ɗan jarida da ya yi. Matsalar shi ne 'yan siyasa dama sun raina 'yan jarida suna ji kamar ba a isa musu wani tambaya ba. To amma duk wanda ya kalli wannan suke zai ce menene a cikin wannan tambaya babu wani abun ɓacin rai a ciki babu wani abun zagi a ciki shi dai fahimta Fani Kayode ya tuzanta kan shi ne kawai. Bayan da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana Afirka a matsayin nahiyar da ta shawo kan cutar polio a cikinta, jami'an lafiya sun bayyana hanyoyin da suka bi wajen samun wannan nasara tattara bayanai surveillance na ita wannan harkar cuta ko ina a kasan nan in fact har ma masu ba da maganin gargajiya su ma muna kiran su faɗakar da su akan yadda alamun wannan cuta take to za a ji ƙarin bayani muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha sule za ta gabatar to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. tashe-tashen hankula masu nasaba da launin fata ke ƙara ta'azzara a Amurka. Da daren jiya Laraba, mataimakin shugaban kasar Mike Pence ya shaida wa 'yan kasar cewa ba ku da tsaro ƙarƙashin jagorancin Joe Biden. Ya caccaki ɗan takarar jam'iyyar Democrat mai ra'ayi irin na masu buƙatar rage kudaden 'yan sanda. Joe Biden ya ce tsarin Amurka kansa na nuna wariyar launin fata ne a cewar Mike Pence lokacin da yake jawabinsa a babban taron jam'iyyar Republican a dare na uku. Ya kara da cewar Biden ya ce 'yan sandan Amurka na nuna wa tsiraru bambanci a fakaice. Kuma aka tambaye shi ko zai goyi bayan rage kudaden 'yan sanda sai ya ce lallai ba shakka zai yi. Pence ya amince da tsayawa takara tare da Donald Trump karo na biyu a zaben da za a gudanar a ranar uku ga watan Nuwamba. Hukumomi a Najeriya sun ce za su buɗe tashoshin jiragen sama don zirga-zirgar fita da kuma shigowa ƙasar daga nan zuwa ranar Asabar mai zuwa. A karan farko bayan watanni biyar da rufewa. tun a ranar 23 ga watan maris gwamnatin kasar ta dakatar da shige da ficen jirage a dalilin dakile yaduwar annobar coronavirus gwamnatin ta ce jirage hudu da za su fara shigowa kasar daga kasashen ƙetare za su fara sauka ne a birnin tarayya abuja sai kuma birnin lagos amma ya zuwa yanzu ba a bayyana ko daga waɗanne ƙasashe waɗannan jiragen za su zo ba A cewar ministan sufurin jiragen sama Hadi Sarka matakin buɗe wannan shine ganin yadda ba a samu wata matsala ba tun bayan buɗe hada-hadar jirage na cikin gida a ranar takwas ga watan Yuni. Sarka ya ƙara da cewar za a tabbatar da cewar an bi duk wayansu ƙa'idoji da suka kamata wajen ganin an samu nasarar dawo da zirga-zirgar jiragen sama. Wata kotu a ƙasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar yin afuwa ba a nan gaba ga wani bature mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsi wanda ya hallaka wasu masallata hamsin da ɗaya a masallatai biyu a shekarar da ta gabata. Ɗan ƙasar Australian Brenton Tarrant bai yi magana a lokacin da alkalin wata kotu cameron manda ya gabatar da hukunci a yau ba bayan kwashe kwanaki hudu ana shari'ar wannan shine karan farko da aka taba zartar da hukuncin kisa ba tare da yiwuwar gafara ba a kasar ta new zealand alkali manda ya misalta aika-aikar da tarrant ya yi a matsayin abin da ya saba wa hankali ya kuma kira matashin mai shekaru 29 mai tsananin son kai ya kara da cewar baka nuna tausayi ga waɗanda ka cutar ko miskala zarratin To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda zai sake dawowa da ƙarashin labarin duniyar a nan gaba kaɗan. A Najeriya ana ci gaba da caccakar tsohon ministan harkokin sufurin jiragen sama Femi Fani Kayode akan cin zarafin wani ɗan jaridar Daily Trust da ya yi. Duk kuwa da cewa tsohon ministan ya nemi gafara a cikin wata sanarwar da ya fitar. A cikin faifan bidiyon da ya yi ta yawo cikin farkon makon nan an ga yadda Fani Kayode ya dinga surfawa wani ɗan jarida zage-zage sakamakon tambayar da ya masa nawa ke ɗaukar nauyin tafiye-tafiyen da yake yi a kwanakin nan. A cewar wasu 'yan Najeriya masu ra'ayoyi daban-daban suna tofa albarkacin bakinsu ne kan zancen har yanzu saboda yadda suke ganin ake yawan raina 'yan jarida tun kafin yanzu ma. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na ɗauke da cikakken rahoton. Tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Fani Kayode a lokacin da yake furta zafafan kalaman cin zarafi sakamakon tambayar da ɗan jarida Daily Trust yi masa kenan. I'm saying this on live TV. What no, what type of stupid question is that? Bankrolling who? Do you know who you are talking to? Bank I will not take any questions from this man. What type of insulting question is that? Tabbas wannan cin zarafi ne I mean duk inda cin zarafi ya kai wannan ya kai saboda ya yi kalaman batanci a kan wannan bawan Allah a bainar jama'a inda ya dinga zagin shi yana gaya mashi magana ba daɗi saboda haka lallai an ci zarafin shi kuma wannan yana daga cikin yawa-yawan abubuwan da kan faru musamman a wurare daban-daban inda masu faɗa ji suke ganin ɗan jarida ba komai ba sun fi karfin shi a saboda haka za su iya mai magana duk yadda suka ga dama yayin da yake gudanar da aikinsa wannan abu da shi femi fani da ya yi abu ne na tera kamar ya saba ne yin haka a duk lokacin da ya samu dama a to wannan ba daidai ba ya kamata a taka mishi birki da shi da ire-iren su kuma kamata ya kungiyar 'yan jaridu ta kasa ya ma ta dauki tsatsauran mataki a kan irin wannan halaye domin kare 'yancin 'yan jarida da kuma na aikin su. Fitaccen dan jarida kuma babban sakataren yada labaran gwamnan jihar Nasarawa Ibrahim Ino Adra kenan da ra'ayinsa akan cin zarrafin dan jarida Ayo Charles. A Najeriya matsalar cin zarrafin 'yan jaridu abu ne da ke cin tuwo a ƙwarya 'yan ƙasar saboda yadda gwamnati ke jan ragamar sa ido tare da zayyana mana yanayin gudanar da aikin jarida duk da cewa kundin tsarin mulkin kasar sashi na 39 karamin sashi na daya ya kara yancin faɗin albarkacin bakin mutum tare da gudanar da aiki kamar yadda tsarin mulkin demokradiyya ya tanadar ko me ke jawo cin zarafi ga 'yan jaridu ga fitacce 'yan jarida lami sadiq da bayani matsalan shi ne 'yan siyasa dama sun raina 'yan jarida suna ji kamar ba a isa musu wani tambaya ba to amma duk wanda ya kalli wannan bikin zai ce menene a cikin wannan tambaya babu wani abun bacin rai a ciki babu wani abun zagi a ciki ciki shi dai femi fani kayode ya ta kai shi ne kawai. Yan jarida Abubakar Salihu ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan batun cin zarafin. Gaskiya an wuce gona da iri saboda shi dan jaridan nan aikinsa yake kuma abin da ya tambaya ce cewa wa ke daukan nauyin tafiye-tafiyen da shi femi fani kayode yake. Kamata a ce a matsayinsa na babba wanda ake ganin kimarsa idan ba zai asu tambayar ba kawai ya wuce ko kuma ya ɗauki tambayar wani. Don shugabannin kasa ma irin su Donald Trump ana ganin kasashe da suke da yan jaridu da aka tambaye shi tambayar ba masa ba kawai sai ya Babban sakataren kungiyar yan jaridar Najeriya Sha'ibu Usman Liman ya yi tsokaci akan cin zarafin dan jarida da Fani da ya yi. To lallai cin zarafin da Fani da ya yi ma wannan dan jarida ba shi da halaka da yadda yan jarida suka kaskantar da kansu kamar yadda wasu suke zargi. Lallai na yadda da cewa akwai yan jarida da suke aikin su ta hanyar yadda bata dace ba amma ba shi ba ne. A nawa ra'ayi rashin hakuri ne na 'yan siyasa da wasu fitattun 'yan ƙasa waɗanda ba sa so 'yan jarida su bincike su saboda wasu dalilai a cikin ƙasar nan najeriya kusan kowane ma'aikaci ai albashin da ake ba su baya isassu a cikin 'yan jarida akwai waɗanda suke aikin su da gaskiya da hazaƙa akwai kuma waɗanda suke aikin su da rashin gaskiya a ƙasashen duniya da dama 'yan jaridu na fuskantar barazana ta fuskar aiki daga gwamnati masu tsatsauran ra'ayi 'yan siyasa da sauran jiga-jiga lamarin da ke yin sanadiyar lalata kayan aikin su raunata su da ma kisa a wasu lokutan kamar yadda aka kashe marigayi dan jarida Jamal kashogi a ofishin jakadancin Saudiya a birnin Istanbul na kasar Turkiya. A Najeriya wannan ba shine karan farko ba da 'yan siyasa ke cin zarafin 'yan jaridu sakamakon tambayoyi ko a watan Yuni na shekarar da muke ciki wani dan majalisa a yankin kudancin kasar ya ci zarafin dan jarida wasu a lokacin da yake harabar ginin majalisa sakamakon zarginsa da yada kalmomi daban da ba haka yake nufi ba. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulra'uf. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harin da ya dawo da ƙarashin labaran duniya. Ma'aikatar Shari'ar Amurka a jiya Laraba ta sanar da cewar za ta gudanar da bincike akan harbin wani bakin fata da aka yi a garin Kenosha a jihar Wisconsin. an dai harbi jacob black ne a ranar lahadi wanda ya sanadiyar barin shi da rabin jikinsa baya aiki inda ya samu rauni a cikin jikinsa ma'aikatar shari'ar ta tabbatar da cewar hukumomin binciken manyan laifuffuka ta fbi tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro na jihar wisconsin za su gudanar da binciken a cewar rahoton an kira ofishin 'yan sanda na garin kenosha don kawo agaji bayan wata mata ta kira tana cewa saurayinta ya zo alhalin kuma an hana shi zuwa wurinta a daidai lokacin da aka shirya gudanar da wasanni na ƙasa na ƙwallon kwando basketball a turanci na kungiyar milwaukee 'yan wasan sun ki aminta da buga wasa da zummar jawo hankalin mahukunta da jami'an tsaro kan buƙatar ɗaukar matakai akan cin zarafin bakaƙen fata da ake yi a amurka Wannan matakin ya samu karbuwa na kin shiga gasar a duk fadin kasar. Haka zalika an shirya wani babban wasa na kungiyar ta NBA wanda aka dakatar da shi. Duk ƙungiyoyin na maza da mata haka da 'yan kwallon kafa duk sun shiga cikin wannan fafutukar inda suke nuna rashin adalcin da ake yi wa 'yan wasa. Haka ita ma 'yar wasar tennis Naomi Osaka ta tabbatar da cewar ba za ta buga wasanta ba wanda za a yi a yau Alhamis na zagayen kusa da ƙarshe. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma bangaren lafiya. Bayan da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana Afirka a matsayin nahiyar da ta aminta daga cutar polio sakamakon yin shekaru hudu a Najeriya ba tare da samun bullar cutar ba. Jami'an lafiya sun bayyana irin hanyoyin da suka bi domin tabbatar da wannan nasara. Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da cikakken labarin. I Tun ziyarar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Muna Najeriya a Agustar 2015 ya nuna kwarin gwiwar Najeriya da take mafi yawan jama'a Afirka da zama mafi yawan bakar fata a duniya za ta shawo kan cutar shan inna. Daidai watan Agustar nan an samu shekaru hudu cif da zuba ido ba tare da samun cutar ba. Duk da yadda kalubalen tsaro ya kawo cikas wajen rigakafi a yankunan da Boko Haram suka fi addaba. Jami'in yaƙi da shan inna na hukumar lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Usman Sa'idu Adamu ya zayyana hanyoyin hanyoyin da jami'an suka bi har aka samu cimma nasarar. Tattara bayanai surveillance na ita wannan harkar cuta ko ina a ƙasar nan. In fact har ma masu ba da maganin gargajiya su ma muna kiran su mu faɗakar da su akan yadda alamomin wannan cuta take. Ka gane wato ainihin za ka ga kafar mutum ba ƙarfi a kafar da kuma zazzaɓi. So muddin muka samu wannan za mu tura jami'an mu a je a ɗauki wato ainihin samples bayan gari da sauransu a je a gwada a tabbatar da cewa ko ita ce ko ba ita ce ba. Rashin mai da hankali tun farko kan cutukan da aka sani irin zazzabin cizon sauro tsaro daga masu ba da tallafi na duniya ya kawo kyamar rigakafin shan inna da wasu suka fassara da makircin yahudawa na rage yawan jama'a manyan malaman islama irin su sheikh abdullahi balalau na jibiris sun dage wajen wayar da kan jama'a musamman ma bayan wani taro kan shan inna da suka halarta a daular larabawa. hikiman mai alfarma sarkin musulmi da ya ɗauke ni tare da wasu maluma irin su malam karibullahi nasiru kabara a gefen yan ɗarikan kadiriya da waɗansu kuma daga cikin gefen yan tijjaniya ga mu da ni da akwai sakataren kungiyar izala malam muhammad kabiru gombe akwai dr abdullahi salih pakistan wanda daga nan muka tafi an gabatar da jawabai mun saurara an samu wasu manyan maluma daga kasar saudi arabia kuma bankin musulunci islamic development bank sun zo babban abin da ya kara mana haske a wannan taron shine da mun ɗauki ishu ko matsalan polio a matsayi ne da kawai turawa suke kawo magunguna kyauta me yasa ba za su ba mu maganin malaria ba dukkaninmu muna da wannan tunani amma a zaman sai muka ga tara kuɗi ake yi don ma a sayi maganin polio mai kuɗin kwamfuta bill gate da shi da jama'a sa su ma sun zo sun kawo kuɗin su sannan kasashen musulunci kamar abu dhabi da suka ba gudumawan kusan miliyan 125 na dala bankin musulunci shi ma ya kawo gudumawa mai yawa da kuma ya za a taimakawa kasashen musulmai a tabbatar da wannan cuta babu shi da yawa daga cikin malamai da suka fito daga kasan saudi arabia sun yi bayanai da karantarwa to kaga wannan ya canja mana tunaninmu da lissafinmu cewa abin a sai ba haka yake ba. Daraktar hukumar lafiya ta duniya a Afirka Matshidiso Moiti ta buƙaci tsantsan don har yanzu Afghanistan da Pakistan na da cutar ta shan inna da take ganin cutar na iya sulalowa zuwa Afirka. Tun shekaru arba'in da suka wuce da aka samu nasarar kawar da cutar agana sai bana aka samu nasarar kawar da wata kwayar cuta gaba ɗaya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kuna sauraron labaran ne akan mita sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki. alaikum. ku da warhaka. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya. Duk a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Ku biyo mu. Cutar corona ta sa ba za mu je kasuwa mu je gona ba. masallatan juma'a an kulle da wayo na ni ban taba gani ba sannan na sanya takunkumi na koma To cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren wannan raye-raye. Abin da wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamancin haka. amma hakan zai rage tunanin ɗaukar cutar ta hanyar taɓa kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari miƙa ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su ɗauka yayin da aka to daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka ƙaƙabawa jihohi ko ƙasashe. Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yadda su kamata. to ko da ke an ce ai haka amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu saboda ka sharan da shawaran da zamu ba mutane shi ne ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su kamar yadda za mu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira masu mutum amfani da shi in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada ka yi kusa da mutane wani za ka iya kada ka rinka shiga mutane da yawa ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka domin wannan ciwon da yadda yawanci masu ilimin kimiyya suka ce bayyana ciwo na tare da mu sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi amma an ba mu samu waɗannan ba dole mu rinka lura muna tsafta wanke hannayen mu muna sa su waɗannan mask din nan sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa don haka haka dai kuma da ikon Allah zai iya karewa amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko ah, magani da zai warkar da shi ko kuma alluran rigakafi. kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantuna ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa. To hajiya kamar masu kantuna to ya kamata su samu irin wanke hannu na tsafta ko kuma su samu sabulu da ruwa. in mutum zai shiga ya wanke hannunsa kafin ya shiga in ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane kada mutane su yi kusa-kusa da yawa kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga kantin inda ko rinka su rinka sami kamar mutane biyu uku ko hudu a lokaci lokaci suke shiga ba kowa ya shiga gaba ki daya ba mutane kamar uku hudu sun shiga an kare su fita sai a sake sakamakon hudu biyar ko shida kada dai a sa mutane da muka saba a tunkusa a wuri daya to haka ya haka to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa amma dole dole a samu irin ruwan nan ko ruwa da sabulu ma ya fi sauki wanda mutane za su rinka wanke hannu su kan shiga ko kuma shi irin wannan sanitizer din da ke amfani to shi wannan shi ma kan taimaka kuma in dai mutane na da kokari in dai wurin ya cika da yawa abinda ake sa a baki da in dai za su iya to za su iya sa wannan su ma mask din nan to hajiya to makarantu fa makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a basu domin su ma wurare ne na cinkoso makarantu da wurin ibada abin da ya kamata a wuraren nan shine na farko a makarantu kowane yaro in ya zo zafi da safe za a ɗauki zafin jikinsa body temperature kenan da turanci sannan a samu su waɗannan abubuwan da ake wanke hannu tsabtace hannu sannan a ɗauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawanci in za a rage yawan yara a aji dole a rage yawan yara a aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka ɗaukar zafin jikin mutane in suna za su shiga wurin sannan in mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu to wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a wanke hannu amma shi ma wurin ibada a rage yawan mutane cunkosa cunkoso da yawa kamar ah, wurin sallah maybe a raba kamar a so biyu ko so uku yadda ba za a tara mutane wuri ɗaya da yawa ba taruwa wuri ɗaya da yawa shine mafi wahala hajiya ke tambaya ta ta farko ya fito ne daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna wato yana nufi ne yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar covid-19 to shi wannan coronavirus uh, na 2019 da aka ce covid-19 abinda sa aka sa masa suna covid-19 shine coronavirus infectious disease na dubu biyu da goma sha tara to wannan cutar ta fito ne da shekara na dubu biyu da goma sha tara shi sa ake cewa covid-19 to su kuma baffa haruna bajoga da haladu musa bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa? To bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutan amma tun da wannan corona ɗin sabon cuta ne wanda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus? To akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta virus? to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma tamanin bisa ga ɗari da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗannan waɗanda ishirin bisa tamanin waɗanda yake tsanani to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suna da suka manyanta waɗanda garkuwarsu ba ta da ƙarfi da kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwokan wadanda ba su numfashi sosai ko kuma irin waɗanda aka canza masu kamar irin su koda ko su hanta to duk waɗanda dai garkuwar jikinsu ba shi da karfi to wannan ciwo na tsanani kwarai da gaske amma akwai wadansu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya. shi ko dahir manjas gobir samaru zaria yana tambaya wai don allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne to mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba dan dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana bacci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa inda sanyi ne to jiki mutum ya kamata bai kamata ya zuba domin zafi mai ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malamin ya je ya duba akwai wasu a yan halitta na jikin na adam in sun canza da yawa yakan sa mutum rinka zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi to likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta covid-19 ana samun sauki kuwa? eh ana samun sauki hajiya akwai waɗansu wurare kamar irin su new york a tsananin ciwon ya rubu kwarai da gaske akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a nan ƙasan kamar irin su dakota da sauransu abin ƙaruwa yake so abin yana daga kowane ɓarayin kasar yana bambanta amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce. Ta ce tabbas na janjina wa ƙasa ta Najeriya akan kawar da wannan cuta ta shan inna. Ya kamata ta ƙara azama wajen ganin ta yaƙi cutar zazzabin cizon sauro kamar yadda ta yaƙi cutar shan inna. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo ƙarshen duk wasu cututtuka a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin. Sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohi da ya kamata su ɗauki matakan gaggawa a kan yankunan da ke fuskantar ambaliyar ruwa da kuma taimakawa al'ummomin da wannan iftila'in ya afkawa. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya maidawa waɗanda suka rasa dukiyoyinsu da alkhairi. saƙo daga Amina Adamu Malamadori da Umar Sabo Sarkin Sani a jihar Jigawa. Daga nan kuma sai wasiƙar Haruna Muhammad Katsina ya ce 'yan siyasar jihar Edo ya kamata ku mayar da wukakenku a cikin kube ku yi siyasa ba da gaba ba domin ku ciyar da jihar ku gaba tayar da hankali ba zai haifan ma jihar da ɗa mai ido ba shi kuma muhammad salihu ƙauren namo da zamfara cewa ya yi ku gaya wa shugaba buhari cewa duk wasu tsare-tsare da zai aiwatar a sauran shekaru uku da suka rage mai a kan mulki to samar da tsaro da kuma yaƙi da fatara sun fi su muhimmanci don haka su ya kamata ya baiwa fifiko sai kuma wasiƙa ta gaba daga salamata haruna da anti matar babba haruna bajuga suka ce mana kira ga 'yan uwa iyaye mata da su dinga kula da shige da ficin 'ya'yansu don kaucewa yin abuta da abokan banza daga nan sai kuma wasiƙa ta ƙarshe mai cewa salon voa hausa ya kamata shugaban ƙasar belarus alexander lukashenko ya rinka sara yana duba bakin gatari akan batun zaɓe Sako daga Usaina Alhaji Umar ga Gashuwa. Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da launin fata ke kara ta'azzara a amurka a daren jiya laraba mataimakin shugaban amurka mike pence ya shaida wa 'yan kasar cewar ba ku da tsaro karkashin jagorancin Joe Biden ya caccaki dan takarar jam'iyyar Democrat mai ra'ayi irin na masu bukatar a rage kudaden 'yan sanda. Hukumomi a Najeriya sun ce za a bude tashoshin jiragen sama don zirga-zirgar fita da kuma shigowa kasar daga ranar Asabar mai zuwa a karon farko bayan watanni biyar da rufewa. Wata kotu a kasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar abuwa ba a nan gaba ga wani bature mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsi wanda ya hallaka wasu masallata hamsin da ɗaya a masallatai biyu a shekarar da ta gabata. ma'aikatar shari'a ta amurka a jiya laraba ta sanar da cewar za ta gudanar da bincike akan harbin wani bakin fata da aka yi a garin kenosha a jihar wisconsin to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya na gabatarwa sai kuma Julie ladis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahirin mai shanu nake cewa